ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير حقيقه shaidan maƙiyanku ne ya ku mutane har abada don haka ku riƙe shi abokin gaba ta hanyar lazimtar yaƙarsa kadai shi yana kiran bayansa ne zuwa kafircewa Allah don ƙarshe makomarsu ta zama shiga wuta mai ruruwa a ranar alƙiyama.